مختصر الشمائل muhammadiyya littafin da yake bayanin ɗabi'u da halaye da yanayin rayuwa ta farin jaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda imamul albani ya takaice shi daga littafin imam tirmizi mai suna a shamailul muhammadiyya wannan shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka karatun da ya gabata mun tsaya akan babu ma ja'a fi tuku'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da ya zo yake magana akan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake dogara a kan shi mun karanta hadisin da ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kishin gide ya ce wa sahabbai bana ba ku labarin manya-manyan zunubai guda manya-manyan zunubai ba sahabbai suka ce haka ne ya rasu ga ya mana manzan Allah yace shirka da Allah da saba wa iyaye sannan manzan Allah yana zaune sai yana kishin gidi sai ya miƙe ya zauna sannan ya dinga cewa wa shahadatu zur wa shahadatu zur manzon Allah ta maimaitawa har sai da sahabbai suka tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan manzan Allah ya shiru wannan hadisi ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kishin gida hakanan hadisi na gaba na mala ya kawo manzan Allah yana cewa amma ana fala akulu muttaki'an manzo Allah ya ce ni ba na cin abinci a kishin gide ya nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishin gida kuma dai inda ka ji kishin gida to akwai wani abin da aka shingida a jikin shi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi ittika'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan dogaran annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya dogara ma'ana ya kishin gida ko ya dogara da wani shine abin da wannan babin yake so ya bayani idan mun duba za mu ga malam albani ya yi lamba ta 131 ya ce almuradu bi hazal babi abinda ake nufi da wannan babi ittika'un nabi sallallahu alaihi wa sallama ala ahadin min ashabihi ma'ana dogaran annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya dogara a jikin wani ma'ana yake shingida ko kuma ya dafa wani cikin sahabban shi halat mashi yayin da yake tafiya li'aridi maradin don rashin lafiya na nahwihi ko wani abu makamancin haka manzo Allah zai miƙe ya dafa wani ko kuma bai da lafiya ya dafa wani to wannan babin zai mana magana akan shi ne wancan babi da muka karanta na baya yana magana akan abinda manzo Allah yake kishingida kai kamar katanga kamar kulo kamar kujera a zamanin yanzu a wannan babin kuma shine manzo Allah ya dafa wani babin da yake gwada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka an al-fadl bin abbas qal an karbo daga fadlu dan abbas yana cewa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin rashin lafiyarsa da ya rasu a cikinta wa ala ra'sihi isabatun safra akan karan kanshi ma'ana manzan Allah ya daura a kanshi me ya daura isaba wani tsumma wani kyalle safara wanda yake launin fatsi-fatsi manzan Allah ya daura shi a kanshi fa sallamtu alaihi sai ne mai sallama fa qala sai ce ya fadlu ya kai fadlu qultu labbaika ya rasulullah nace na amsa maka ya manzan Allah qala ushdud bi hadhihi al-isabata ra'si daure min kai na da wannan tsumman ma'ana kamar ya kwance ya ƙara daure masa kenan qala fa fa'altu sai na aikata haka summa qa'ada sai manzo Allah ya zauna fa a kaffahu ala mankibi fa ala mankibi sai ya dora tafin shi akan kafaɗata shine mahallin shahid summa qama sannan ya tashi kun ga manzo Allah ya dafa shi ya miƙe fa dakhala fil masjidi ya shiga masallaci wa hadisi kissa a cikin hadisin akwai kissa ma'ana an takaice shi an kama shi a takaice za mu ga mana albani ya sa kalmar za'if a daidai setin sanadin inda aka ce an fadl bin abbas wani ya nuna ma sanadin hadisin yana da rauni isnaduhu za'ib kamar yadda ya faɗa a can ƙasa wa rijaluhu siqat mazajen hadisin amintattu ne ghaira ata bin muslim al-khaffaf banda asa ibn muslim al-khaffaf shi baya cikin siqat ko da ka ji an cewa hadisi rijaluhu siqat mazajen hadisin amintattu ne baya nuna hadisin ingantacce ne domin sharaɗin hadisi gamin ya zama ingantacce sharuɗa ne guda biyar abu na barko ya zama sanadin ya zama muttasili wane ya ji daga wane ya ji daga wane ba yankewa an samu cewa tabbas wane ya zauna gurin wane ya karatu wane ya haɗu da wane wane ya ji daga wane ɗin abu na barko kenan abu na biyu masu riwayar hadisi su zama sikat amintattu ne ba a su kan so addinin su a ajilai ne kai su zama udul masu adala ne ba a su kan so addinin su sannan su zama dubbab ko kuma su zama zabitin masu hadda su zama zabitin waɗanda ko zabitun waɗanda suke da hadda suke kiyaye abin da suka ji idan da littafi suke amfani suna duba littafin su karanta su faɗi daidai idan kuma hadda cewa suke da kan suna cewa su faɗi daidai ba sa ɗauko karatun jiya su gwaba da na shekaran jiya sannan abu na hudu kada hadisin ya zama shaz kada kuma ya zama mai illa kada ya zama mu'allal to kun ga an ce rijaluhu sikat kamar sharadi ɗaya kada aka faɗa mazajen hadisan amintattu ne za ta iya ga duk sanadin amintattu ne wane sika ne wane sika ne wane sika ne ma'ana wane yana da adala yana da hadda to amma zai iya zama ai sanadin ba muttasili ba za a iya samun za'i za a iya samun zuzi za a iya samun illa da haka dan an ce haza hadithur rijaluhu sikat wannan hadisi ne da mazajen shi amintattu ne ba yana nufin haza hadisun sahihun ba to a nan malam ya ce wannan hadisi rijaluhu sikat mazajen hadisin gaba daya sikat ne amintattu ne ma'ana wajen haddasu da wajen adalar su duk ababan yabo ne sai ce amma banda ata'u bin muslim shi ba sika siqa bane قال الحافظ في التقريب حافظ ابن حجر يبدأ cikin littafin sa taqrib at ya yace saduqun shi wannan rawi saduqun ne sadukun bai kai sika ba rawi da yake yana da gaskiya yana in yi riwaya ana karba to da iya na aka tsaya da ba matsala sai alhamdu ya ce yukhti'u kasira yana yawan kuskure wannan ya sa aka ce sanadin za'ifi ne wa min tariqihi ta hanyar dai wannan rawi din akhrajahu abu ya'la abu ya'la ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi cikin littafin sa al-musnad daga jana musnadu abi ya'la bi tamamihi ya kashi gaba ɗayan shi wa qad saqahu al-haythami imam al-haythami ya ka wannan hadisi fi majma'in zawaid cikin littafin sa mai suna majma'uz zawaid wa mabba'ul fawaid ya ka wannan hadisi juz'i na tara shami na 25 zuwa 26 min riwayati tabarani daga riwayat tabarani fil kabir cikin al-mu'jamul kabir wal awsat da littafin al-mu'jamul awsat sunan littattafai ne na imam at-tabarani wa qala yace wa fi isnad at-tabarani man lam a'rifu cikin sanadin imam tabarani akwai wanda yake ban san shi ba ma'ana yana nufin majhuli ne in je imam al-haisami wa qala az-zahabi imam az-zahabi yace akhabu an yakuna kadhiban mukhtalaqa ina jin tsoron wannan hadisi ya zama ƙarya da kirkiro shi akai in je imam az-zahabi shi sai albani ce ka duba takhrijin hadisin ala fiqh sira unzur takhariji ala fiqhi sira ka duba takharijin da ne littafin fiqhu sira na ustaz al-ghazali muhammad al-ghazali al-misri albani ce ka duba can zaka sami karin bayani da haka wannan dai hadisi bai inganta ba to yaya mas'alar da babin yake so ya gwada mana ya halatta ka dafa wani ko bai halatta ba ya halatta in za ku iya tunawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance mai da lafiya rashin lafiya da bai tashi da gare ta ba lokacin da ya ce sai jana abubakar yau mutane sallah kaga a lokacin da ya fito ya jingina ne ya dafa mutane ne guda biyu sai nuna halaccin babu laifi mutum ya dafa wani ya miƙe ko a kama shi ya tafiya idan bai da lafiya ko wani dalili ko rauni babu laifi idan an yi haka ga hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana bayanin cewa ya ga yadda sahabbai suke zuwa sallar jam'i har ma wani sa'in mutum za a kamo shi wannan ya rike nan wannan ya rike nan bai da lafiya amma a kashi a tsayar da shi cikin sahu mahallin shahid kun ga ya nuna sahabbai suna dafa junansu babu laifi dan ka dafa dan uwanka ko kuma ka dafa abokinka wajen miƙewa babu laifi a cikin haka babu ma ja'a fi aishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa wannan babi imamu tirmizi babi biyayi mai irin wannan take amma shekul albani rahimahullahu ta'ala ya haɗe mana babukan a guri ɗaya amma da za ka ɗauki a shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmizi za ga yayi babi irin wannan can gaba kuma kusan karshen littafin ya sake wani babi irin wannan a can ya kawo hadisai da yawa wanda shekul albani ya ɗauko su ya kawo su anan wannan babi zai gaya maka yaya manzan Allah yake rayuwa abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullum abin da ya shafi wadata ko rashin wadata abin da ya shafi abinci shi ne babi zai mana bayani an muhammad bin sirin قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان أنكر ودق محمد ابن سيرين الله يكارى مسير ده قال يتي كنا عند أبي هريرة من كتنشي أوجان أبو هريرة وعليه ثوبان ينا sanye da tufafi guda biyu mumashaqani waɗanda aka rina su da abin rini ja min kattanin na kattan fatamakhata fi ahadihima sai yi kaki a cikin ɗaya daga cikin tufar ma'ana da zai yi kaki sai ya kama bakin tufar sai yi kaki a jiki faƙala sai ce bakin bakin ko kuma ga ce ya ce bak bak kalma ce da ake faɗa yayin mamaki ko yayin da wani abu ya ƙayatar da kai ka samu gamsuwa da shi to abu huraira sai ya wannan kalmar sai ce ya tamakhatu abu huraira ta fil kattan abu huraira a yau yana yin kaki a cikin kattani laqad ra'aytuni wallahi na san lokacin wa inni la aqiru fi ma bayna minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa hujrati aisha yace na san lokacin da ni dinnan nake faduwa tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ɗakin na na aisha radiyallahu anha maghshiyan alayya yace na faɗuwar warwas na suma fayaje urja'i sai wani mai zuwa ya zo wucewa fayada urjilahu ala unuki sai dora kaba shi akan wuyana haka suke wanda yake kamar suna ganin kamar mahaukaci ko farfadiya ko wani abu yara annabi jununan yana ganin kamar hauka ne ya kama ni wa ma bi jununan ba kuma hauka bane wa ma huwa illa liju ba komai ke tare da ni ba illa yunwa yunwa ce ta sa na fada haka magshiyan wannan hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yarda muhammad ibn sirin tabi'i ne in an ce tabi'i shine almajirin sahabbai ma'ana wanda ya zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to muhammad bin sirin yana cikin tabi'ai malami ne babba malaman tarihi suna cewa an haife shi kafin shekara biyu da karewar khilafancin umar ma'ana kafin khilafar umar ta kare da shekara biyu aka haife shi ko suna cewa an haife shi kafin khalifancin sayyidina usman ya kare da shekara biyu malami ne mai ilimi kuma gidansu gidan ilimi ne akwai hafsa bintu sirin malama ce yar uwarsa ce akwai anas ibn sirin malami ne dan uwan shi ne da haka muhammad ibn sirin baban su asalin shi bawa ne na anas dan malik anas dan malik ya rubuta masa fansa ya rubuta mai kudin da zai biya ya zama da to yake allah ya mai buɗi nan da nan ya tara kuɗin kafin lokacin da aka ce biya ma ya kusa biyan kuɗin kamar da imamun zahabi ya ka cikin siyarwa alamin nubala mujalladi na hudu shabi na ɗari shida da shida yake cewa da anas dan malik ya ga zai biya a taki sai ce bai yadda ba sai shi siri ne kai kara gurin sai jina umar sai jina umar ya ce a'a aikin da ka riga ka rubuta mai fansa kuma yanzu allah ya hore masa zai biya ko da lokaci bai bada ka dole karba ya karba ya zama ɗa shi ne ya fi muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin yana cikin almajiran abu huraira shi ne yake cewa kunna inda abi huraira suna wajen abu huraira wa alaihi saubani mumashaqani yana sanye da tuba biyu guda biyu waɗanda aka rena su da ja za mu ga mumashaqani ya ce ai masbughani bil mishk wa huwa tinul ahmad tubabin da aka rina da abin rina wa ja wakila al-mughra ma'ana dai an rina su da wani rini ja min kattani amma na kattani da hausa ma ana cewa kittani ma'ana kamar a nau'i ne na abin da ake saka da shi ban sani ba ko shine auduga saka dai ake yi da shi ana saka tufafi da shi a wancan lokacin ba kowa yake iya mallakar tuba ta irin wannan sakin ba to abu huraira yana sanye da wannan tuba biyu guda biyu in an ce sau bai ne a nan ana nufin gashi da mayafi farjalle ga kuma wanda zai lulluba a jike shi ko kuma ya zama tuba ce saubu ne tuba ne ya sanya ta ɗaya akan ɗaya fatamakhafa fi ma sai kaki a al suna cewa majina da haka ana za ka iya cewa ya face majina fi hima kamar ya kama bakin ɗaya ya face to lokacin da ya wannan sai ya rayuwar shi ta da bai da komai da to sa abu da ya zo madina bai da komai har ma abincin da zai ci yana mai wahala shine kissar da yake babu sai ga yau gashi da kiba har guda biyu har gashi ma yana sa ma wai majinan shi ma a jike ke gogewa kun san majina ba najasa bace kada wani ya ce ai najasa ce ba najasa bace sai dai ce nau'i ne na kazanta kazanta daban najasa daban dukkan najasa kazanta ce amma ba ko ce kazanta ba ce najasa kashin awaki da tumaki kazanta ne amma ba najasa bane fitsarin su kazanta ne amma ba najasa bane da haka majina ma nau'i ne na kazanta kuma idan da mutum zai sha ba za a tuba sa tana nan mai tsarki to da ya ga irin wannan sai yake cewa bakhin bakhin ko ka ce bakh bakh kalimatun tuqalu inda rida wal ijab kalma ce da ake faɗa yayin da kai yadda da wani abu ko kuma abu ya ƙayatar da kai ya burge ka wace kalma ce take daidai da ita Hausa ko ka ce eh kai eh abun mamaki ai ai <laughs> faɗa kai ka ce abun mamaki to almuhim da ya faɗo ta kalma da ke nuna mamaki wai yau gashi shi abu huraira ya tamakhat wa abu huraira fil kattan abu huraira yana sama jina a cikin kattan sai yake ba da labari ce laqad ra'aytuni na sanni ana ar-ru'ya ce yana nufin na san lokacin da ni din nan wa inni la akhru ma baina minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina faduwa tsakanin mimbarin manzon Allah wa hujrati Aisha radiyallahu anha da ɗakin na na Aisha kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidajen shi gidajen matan suna jikin masallaci da ya fito daga gidan zai faɗo masallaci yanzu idan ka je Allah ya kai ka umara ko aikin haji akwai wani guri da aka yi alama aka ce nan ne asalin inda mimbarin manzan Allah yake ga kuma inda shabbaki yake inda kabarin annabi yake sallallahu alaihi wasallama to wannan tsakanin abu huraira anan yake faduwa shine abin da yake faɗa anan yake faduwa yana alayya yace na faɗi kamar wanda hankalin shi ya fita fa yaje ulja'i sai mutum ya zo fa ya da arjilahu ala unuki ya dora shi akan wuyana saboda zai dauka cewa to wannan ba bai da hankali su wancan lokacin al'ada su kenan yara annabi jununan wa ma bi junun yace yana ganin hauka ne amma ba hauka ne tare da ni ba wa ma huwa illa ba komai bane sai yunwa me alakar wannan da babin babin yadda manzan Allah yake rayuwa eh? eh amma nan abu huraira aka ce alaƙar shi inda manzan Allah yana da shi ba zai basu ba manzan Allah yana basu tun da har ka ga abu huraira wani sa'in yana faduwa don yunwa to ya nuna shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin babu a gurin shi kissar tana da tsowa a cikin sahihul bukhari dan haka nazo da sahihul bukhari zan karanta mana kissar domin akwai fa'idoji da yawa da za mu samu ta abu huraira wannan bukhari ya yi babi cikin kitabun raqa'iq kitabun raqaq a kitabun riqaq babu kaifa kana aishun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi wa takhallihim min ad-dunya haka bukhari ya babi babin da yake bayani yaya rayuwar manzon Allah take sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da kuma yadda ba ruwansu da duniya sai ce qala haddathani abu nu'aym binahwin binahwi min nisfi hadha alhadisi qala haddathana umar bin zar qala haddathana mujahid anna abu hurairah kana yaqul abu yana cewa allahu alladhi la ilaha na rantsi da Allah da babu wani abin bauta da cancanta sai shi in kuntu la'atamidu bi kabidi alal ardi min ju'i ina dogara akan hantata akan ƙasa ma'ana ina rubuta ciki akan kasa saboda yunwa wa in kuntu la ashuddu hajara ala batni min al-ju'i ina daura dutse akan ciki na saboda yunwa can wancan lokacin idan mutum yana jin yunwa in ta kai yadda ba zai iya mikiya ba sai ya samu dutse sai ya daura a cikin shi dan ya samu karfi yace wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim allazi na minhu wata rana ce na zauna kan hanyar su yana nufin wa kenan sahabbai hanyar da suke fitowa sai Abu Huraira yazo ya zauna a hanyar famarra Abu Bakarin sai Abu Bakar yazo wucewa fasaltu an ayatin min kitabillah sai na tambaye shi wata aya cikin alkur'ani ma sa'altuhu illa li yushbi'ani Abu Huraira ce ban tambaye shi ba sai dan ya kosar da ni yunwa nake ji ba wai na tambaye shi dan yaga ga ma'anar ayar ba na tambaye shi ne dan wala Allah magana ta ka magana ce zo mu je in baka abinci saboda yana jin yunwa famarra wa lam yaf'al sai ya wuce bai aikata kan ba ya bashi amsa ya tafiye shi abubakar bai gane ba wanda yana gwada mana yadda sabbin suke da kamewa baya iya roƙo baya iya cewa a bani sun mamarra bi umaru sai ga umar ya fito fasaltu an ayatin min kitabillah sai na tambaye shi wata aya daga cikin littafin Allah ma sa'altuhu illa li ani ban tambaye shi ba sai dan ya kosar da ni marra fa ya yaf'al sai ya wuce bai aikata ba in ka ji an ce Abubakar an ce Umar sai waye rage sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun marra bi Abul Qasim yace sai ga baban Qasim ya zo wucewa ta guri na Al-Hafiz Ibn Hajar yace wannan ya nuna maka yadda sai sayyidina Abubakar da Umar suke lazumtan manzon Allah da ji an ce ɗaya biyu sai ji an ce manzan Allah fatabassa mahina ra'ani da ya gani sai murmushi manzan Allah da ya ga abu huraira sai murmushi kaga ko kai ne zaka san cewa to fa ko wa arafa ma fi nafsi ya gane abin da ke cikin zuciyata domin an ce labarin zuciya a tambayi fuska wa ma fi wajihi da abin da ke fuskata sun maƙale ce ya abahirrin haka manzo Allah yake kiran Abu Huraira shi sa Abu Huraira yace daga ce min Abu Huraira gwala ka ce min Abu Hirrin kun san Huraira ta mace kenan mace mage amma Hirrin muzuru namiji kenan yace to gwala ka ce min baban mage baban namijin kan ka ce min baban macen domin manzon Allah yana kira na da baban namijin ne shi yasa kullun yake san wannan sai manzo Allah ce mai ya Aba Hirrin qultu labbaika ya rasulullah ashe ya halatta an kira ka ce labbaika qala sai ce ilhaq zo mu je manzo Allah ce zo mu je wa maza manzo Allah ya wuce fatabi'tuhu sai na bi shi fadakhala dakhala sai manzo Allah ya shigo fasta'azana ya nemi izini fa azina li sai mun izini da manzo Allah ya zo yi sallama ya shigo sai ce to ni da abu huraira ne za mu shigo sannan ya ce abu huraira shigo wani ya nuna kenan ka zo da bako ba laifi ka nemi izini ko da gidanka ne ka ce to ni da wani ne amma da ma wani ma kira ka zo da wani to sai ka gaya mai walimar cewa na zo da wani kamar yadda ya inganta manzan Allah ya yi kai da aka zo da kai kada ka ji haushi shi kuma da aka nemi izinin shi to ba laifi ya izini fada khala sai ya shiga fa wajada labanan fi qadahin sai manzan Allah ya samu nono a wani akushi fa qala sai ce mina aina hadha labanu min aina hadha labanu wannan nonon daga ina kun ga manzo Allah yana tambaya a gidan shi Al-Hadid ibn hajar yace ba laifi in ka zo za ba gidan ka tambaya dan kana so ka gina wani hukunci akai qalu zai ka ce ahdahu laka fulanun aw fulana wane ne ko wance ta baka shi kyauta kun san manzo Allah ba cin sadaka ta ka maka kyauta qala sai manzo Allah ya ce abahirin ina abahir qultu na ce ya rasulullah qala sai manzo Allah ce ilhaq ila ahli suffa fad'uhum li je ka kira min ahli suffa ahli suffa wasu mutane ne da suke zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗanda suka yi hijira suka dawo madina ba su da gida ba su da gurin zama sai zauna a masallaci gabanin samu gurin zama shi yasa wata rana za ga su da yawa wata rana kaɗan wata riwaya wani sa za ga sun kai saba'in wata riwaya sun kai ɗari wata riwaya kuma kaɗan ne wanzu Allah yake ba su abinci sahabbai na ba su duk wanda ya samu wani guri da zai koma sai ya bar gurin wai su bayin suka ce asalin su daga nan ne a gaske cewa wai asalin daga nan aka samu sunan sufaye to amma nisbar da larabci ba za ta yi daidai sufiya da kuma suffa ba da haka nan sai manzo Allah ce je kira su Abu Huraira a cikin ahli suffa shine kamar monitor sai abu ya tashi za a nema a ce je kai kaza a kansu to sai aka ce je kira su ya ce wa sufati a zayafun islam abu huraira yace ahlus suffa din nan bakin musulunci ne ma'ana sun zo ne saboda musulunci sun musulunta la na ila ahalin wala malin wala ala ahli ba su da inda za su koma ga wata dukiya ko wani iyali ko wani wani ba su da wani mafaka idza atadu sadaqatun ba sabiha ilaihim in an kawo manzan Allah sadaka sai ya aika musu walam ya tanawul min hashi ba zai ci komai ba an zan ce ya rasulullahi ga sadaka sai manzan Allah ce akai ahli sufa wa idza atadu hadiyya idan ka manzan Allah kyauta arsala ilaihi wa asaba minha sai manzan Allah ya ci kuma ya aika musu wa asharakahu biya kuma ya hada da su a cikin ta fasa'ani zalika waɗannan mutanen su aka ci abu raira je kirawo ka ji abin da yake faɗa a riwayar fasa'ani zalika sai hakan ya bani haushi na ji ba daɗi Shi ne ma'anar fasa'ani zalika yaya ina jin yunwa kuma a ce in je in kira wasu sai ya ce baƙulki wa ma hazan labanu fi halis sufa ya ce sai na ce yanzu wannan nonon me zai wa ahalis sufa ya zai ishe su yana faɗa a ran shi kenan kuntu a haƙa ana an useba min hazan labani sharbatan ataqawwa biha ice ni na fi cancanta a bani wannan nonon in yi shan da zan samu karfi a jikina fa idza jaa amarani fa kuntu ana atihim sannan idan ya zo sai manzo Allah ya umarce ni kuma ni nake ba su wa ma asa an yablagani min hadha labani ma'ana yana cewa gashi idan sun zo in manzan Allah ya zo zai ce ne in dinga ba su to kuma wannan da wannan yaushe zai zo guri na in ba wannan in ba wannan wannan fadin zancen zuci yake sai ya ce wa lam yakun min lahi wa ta'ati rasulihi buddun ba makawa ai wa Allah da manzan sa da'a dole ne ya ce fa sai tuhum sai na je duk ya gama zancen zucin sai ya gare ba makawa illa ka bi manzan Allah sai ya wuce fada autuhum sai na kirawo su fa aqbalu sai suka zo fasta'zanu suke suka nemi izini fa azina lahu manzo Allah ya musu izini wa akhadhu majalisahum min albayt kowa ya kaba gurin zaman shi a gidan kowa yana da inda yake zama yaje ya zauna Fala sai manzo Allah ce ya abahir ya kai abu hir qultu ce labbaika ya rasulullah qala sai ce khudh fa'atihim Mu ga abu da kenan ya san dama haka zai manzo Allah ce karba ba su qala fa akhadhtu alqadaha yace sai na dau wannan akushi faj'altu utihi ar-rajula fayashrabu sai in ba wannan mutumin ya sha hatta yarwa har sai ya koshi sun ma yaruddu alayya al idan ya koshi sai ya mika min fa atihi ar-rajula sai in ba wani fayashrabu hatta yarwa in ba wani shi ma ya sha har sai ya koshi sai ya miko min sun ma yaruddu alayya al-qada fayashrabu hatta yarwa sun ma yaruddu alayya al wannan in ya sha ya bani in ba wannan in ya sha ya bani ta haitu ilan annabi sallallahu alaihi wasallama yace har zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad rawiya alqawm kulluhum dukkanin sun koshi kowa ya sha koshi kaga mu'jiza kenan fa akaza alqadaha fa wadahu ala yadihi sai manzo Allah ya karbi akushin nonan sai ya rike shi da hannun shi fa nazara ilayya sai ya kalle ni inji Abu Huraira fa tabassama sai ya murmushi faƙala sai ce a bahirin ƙultu ka ya rasulallah sai ce baƙaitu ana wa anta saurani da kai kowa ya sha ƙultu sai na ce sadakta ya rasulallah ka yi gaskiya manzan Allah ƙala sai manzan Allah ce uqud fashrab zauna ka sha faqa'attu fasharibtu ce na zauna na sha faqala ishrab manzan Allah ce sha fasharibtu na sha fa ma zala yaqulu ishrab ya ce manzo Allah bai gushe ba yana cewa sha ni kuma ina sha sha ni kuma ina sha hatta qultu la wallazi ba'asaka bil haqqi ma ajidu lahu maslaka yace sai da nace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba inda zan saka nonon nan ya ishe ni Abu Huraira ya kai karshe kenan fala sai manzo Allah ce fa arini to nuna min nuna min nonan bani fa taitu qada sai na bashi fa hamidallaha za Allah ya gode wa Allah wa sharibal fadla ya sha sauran sallallahu alaihi wasallam to wannan yana sura mana yadda suranta mana yadda Abu Huraira yake rayuwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya sai Allah ya sa ya samu arziki har yi aure har yana da 'ya'ya matar da yake wa hidima shi abu huraira irin wanda yake wa yaron gida sai gashi kuma ita ce matar shi daga baya Allah ya aura masa shi ne ke ca godiya ta tabbata ga Allah wanda ya maida da ni mata ga matar da nake wa hidima har ma ya zama a lokacin daula umawiya idan gwamnan madina zai tafiya sai ce abu huraira kai ne wakili na shine dufti gwamna na madina a lokacin da haka sai zama da ya samu buɗi ba kamar da ba to shi ne nan da ya ga yau shi kaki a jikin riga sai ke mamaki cewa da ga yadda yake rayuwa amma yanzu shi yana da tufa guda biyu ina ba ta an gane an malik ibn dinar an karɓo daga malik ibn dinar قال يتي ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba koshi da gurasa ba wala lahmin ko nama illa ala gafafin sai dai in an yi baki qala malik malik yace sa'altu rajulan na tambaye wani mutum min alil badiya cikin mutanen ƙauye mazdafaf me ake nufi da kalmar zafaf qala an yatanawala ma'an nasi sai idan ya ci tare da mutane wannan hadisi za mu ga malam ya sa kalmar sahih a daidai matanin sanadin bai inganta ba saboda sanadin mursal ne malik ibn dinar tabi'i ne kaga kuma yana ba da labarin manzon Allah kaga kenan gaya mai akai sahabi ne ya gaya masa to kaga bai gaya mana wani sahabi bane shi yasa sanadi ne mursal to amma ya zo ta hanya ta hanyar daban daga Anas dan Malik da aka sai zama anas ne yake ba da labarin me yake cewa ce iyalan manzan Allah sallallahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba koshi ba min khubzin daga gurasa mana manzan Allah bai taba ci ya koshi ba wala lahamin ko nama illa ala dafafin sai dai idan yana ci tare da mutane ko tare da baƙi to a lokacin sai manzan Allah ya koshi saboda za a kawo ko manzon Allah ya ci tare da su qala malikun sai malik ya ce malik ibn dinar sai ce sa'altu rajulan min ahli badiya na tambaye ni mutum daga cikin mutanen ƙauye kun san a lokacin larabci ya fi karfi a ƙauye wanda yake binne saboda shi binne guri ne da ake shigo ana fita to yaran yana ɗan taɓuwa kuma har gobe ma haka ne ko yanzu in kaje cikin garin makka kaje cikin garin madina kaje cikin garin riyad kaje garin jidda yadda za ka ji suna larabci irin na galgaliya larabcin jidda ba ingantacce ba ne to amma in za ka shiga ƙauyukansu su kuma su maka larabcin sai ka ji bambanci na ƙauye ɗin in ba wanda yake ya ƙware ba zai ji abin da suke faɗa ba ko yanzu in za ka je cikin garin sokoto za ka ja kananci ya shige sosai cikin gari amma in kaje ƙauyukan sai ka ji ana yin sakwatancin sosai to haka ko na cikin garin kano kaga wanda yake cikin birnin kano za ka ji hausar shi daban inda kuma za ka je wanda shi kuma baya fitowa za ka ji wasu 'yan kalmomi da shi kila zai faɗa kai baka san su ba to wannan duk yana saboda shi cikin birni guri ne da ana shigowa to duk lokacin da wani mai yare ya zo yau da gobe sai ga an dan wani a yaren shi shi yasa ta haka sai yaron ya dinga faɗi sai ya ga abuwa da yawa kuma ana samun ma bakin kalmomi suna zuwa suna shiga to da haka sai ya tambaye wani mutumin ƙauye cewa me ake nabi da kalmar zafaf qala sai ya ce an yatanawala ma'an nas ya ci tare da mutane idan manzo Allah yana tare da mutane yana koshi wannan yana gwada maka irin rayuwar da manzo Allah yake ma'ana rayuwa ce wata rana babu wata rana kuma akwai waɗannan hadisai da sauran da za mu karanta malamai suka ce to yaya haka bayan kuma mun san sai jina abubakar yana da hali mun san sai jina usman yana da hali abdurrahman bin auf yana da hali to ya aka kuma a ce manzon allah a wata riwaya za a yi wata biyu uku ba a girki a gidan shi ba ya za ce manzon allah bai kushe da gurasa ba wasu ka ce wannan ba koyaushe ba ne wani lokaci ne da wani lokaci shi sa wancan hadisi na Abu raira da muka karanta alhabib Ibn Hajar yake cewa ya halatta ka cika cikin ka wani lokacin kun ga Abu Hurairah ya sha ya sha ya sha har sai da ya rasa inda zai zuba shi ya halatta wata rana ka cika itatil amma kada ya zama koyaushe idan kana koshi koyaushe to zai sababa ma kasala ka za ta mace jikinka ya mutu sai komai naka ya zama kuma ba yadda ake so ba da aka suka ce wannan ba koyaushe ba ne wasu suka ce a'a maza Allah su zare sallama shi ya zaɓi cewa Allah ya bashi haka a wani hadisi mala'ika jibril ya zo mala'ika ya zo iri cewa maza Allah kana so a sa ka mai mulki kuma annabi ko ko kana so a baka bawan Allah manzan Allah sai maza Allah ya ce bal abdar rasula in zama bawa manzo shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da mulki irin na annabi Sulaiman kuga annabi Sulaiman annabi ne kuma mai mulki ne sarki ne haka nan annabi Yusuf kuga yace rabbi qad ataitani minal mulki haka nan annabi Dawud waɗannan annabawa ne kuma sarakuna ne amma manzon Allah abdun rasulun bawan Allah ne manzon Allah ne sai suka ce manzon Allah ya zaɓi haka domin wata rana akwai wata rana babu amma da manzan Allah yana so ifi kowa dukiya Allah zai bashi to amma saboda wata hikima sai zan manzan Allah haka yake wasu malamai suka ce dadin dadawa manzan Allah bayarwa yake yi idan ya samu bayarwa yake yi ba kamar ni da kai bane duk da wani sa'in manzan Allah yakan ajiye abincin shekara guda amma yana yi kyauta in ka karanta sayyidul bukhari akwai lokacin da aka yi sallah maza Allah ya tashi da gida da sauri sabai suka yi mamaki ya rasulallah sai maza Allah yake cewa na tuna wani dinare ko darhami na sadaka da ya rage ban bayar ba a wata riwaya wasu mutane sun samu maza Allah suka ce maza Allah ba mu maza Allah ya ba su ba mu ya rasulallah maza Allah ya ba su ba mu ya rasu sai da abinda duk yake gurin maza Allah ya kare to da haka wani sa'in manzo Allah yakan zauna ka saboda bayarwa da yake yi Allah zai bashi ya bayar Allah zai bashi ya bayar sai ya zama na wata ran babu a gida ko manzo Allah sai hakuri sallallahu alaihi wasallam an maki bin harbin qala sami'tu nu'man bin bashir yaqul yace ji nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda yana cewa alastu fi ta'amin wa sharabin ma shi'tu ashe ba kuna cikin abinci ba da abin sha ma shi itum yadda kuka ga dama laqad ra'aytu nabiyyakum to ku sani na ga annabinku wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu baya samun dabino mara kyau irin ma mara kyau rubabbe wanda zai cika cikin shi baya samu anan wannan sahabi Nu'man Ibn Bashir Allah ya kara masa yarda yana gaya wanda suke tare da shi ku ashe ba kuna cikin abinci ba da abin sha yadda kuke so kuna samun ci da sha kamar yadda kuke so sai ya ce to ku sani na ga annabin ku ya ce nabi ya ku anan ya danganta annabi zuwa gare su dan su koyi da shi kamar yana gaya musu annabin ku wanda ya cancanta ku koyi da shi ba yana nufin shi ba annabin shi bane an gane abin da yasa ce nabi ya ku dan ya ja hankalin zuwa koyi da manzon Allah kamar ka ce almajirai ne na ga malamin ku kaga in kaga almajirai suna wani abu daidai ka ce na ga malamin ku yana kaza kamar kana ji hankalin su zuwa ga koyi da malamin su sai yake cewa to na ga annabin ku wa ma yajidu min ad-daqal ad-daqalu shine dabino wanda yake mara kyau malam yace radi'ut tamri mummunan dabino to irin wannan ma manzon Allah baya samu ma yamla'u batnahu abinda zai cika cikin shi kamar yadda muka faɗa cika ciki ba koyaushe ake so ba abinda ake so in zaka ci abinci ka raba cikinka uku rabi abinci rabi ruwa rabi kuma shan iska da numfashi kada ka dinga ci koyaushe kana cika cikinka tab in kana cika cikinka koyaushe yana haifar da kasala da kuma toshewa kwakwalwa da launi. hatta ibada za zama da kyar kake yi ana aisha ta kalat an karɓo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda Ta ce in kunna ala muhammadin hakika mun kasance mu iyalan manzon Allah nam kusu shaharan muna zama wata guda ma nastauqidu binarin baba kunna wata wuta in huwa illa tamru wal ma'u ba fa wani abin da muke ci sai dabino da ruwa shine kadai abincin mu na na Aisha Allah ya kara mata yarda tana cikin waɗanda suka fi kowa sanin rayuwar gidan annabi tunda matar shi ce matar mutum ko za ta fi kowa sanin abin da yake gudana a cikin gida ta ce in kunna ala muhammadin mun kasance mu ali muhammad a ga wannan raddi ne ga shi'a da suke cewa matan annabi ba sa cikin ali muhammad gana na ce in kunna ala muhammadin mun kasance mu iyalan muhammad sannan ma ai daɗin daɗawa ga hadisi da manzo Allah ya koyar da salati ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin a wata riwaya sai ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kaga ya fassara ali muhammad da haka mata yan manzo Allah suna cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai yaya matsayinsu daban mata matsayinsu su daban su yayayen manzon Allah ali Muhammad ne bil asala amma matan manzon Allah ali Muhammad ne bit tabaiyya ta hanyar ma'ana aure da ya hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zama ali Muhammad ta ce muna zama nan kusu shahara muna zama wata guda ma nastauqid binarin ba ma kunna wuta ma nastauqid binarin ba ma haska wuta tace in huwa illa tamr wal ma sai dabino da ruwa yanzu za mu iya rayuwa da dabino da ruwa a ce kai wata guda dabino za ka cika sha ruwa sai dai mu yanzu ai dabino yana da tsada a nan ila dabinan da za ka ci wata guda yana da kuɗi da yawa ai kwanan dabino ai yana da akwai na dubu ɗaya da wani abu ba kwano ɗaya wanda kun shinkafa ɗari biyar da wani abu ɗari shida kwano ɗaya take to a wancan lokacin dabina akwai shi da yawa kusan ya zama kamar abinci ne to dabinan za a ci kuma kaga a nan ba tana nufin za a ci cin dabinan sai an ƙoshi ba a'a za a ci dabino a sha ruwa ta yadda za a rayu idan kana karanta wannan hadisai yana gwada maka ashe dan Allah ya barka baka da shi kada ka ɗauka Allah baya son ka in an wayi gari gidanka ba abinci ba ka da kuɗin da za ka sai abincin kada ka ɗauka Allah baya son ka a wannan wani tsari ne na ubangiji in ka yi haƙuri ka nema sai Allah ya baka lada kun ga ai duk duniya ba wanda Allah yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ittifaqan ba wani ja akan wannan amma ga manzo Allah za a yi wata guda a gidan shi ba hura wuta ba in kana so kuma ka ji daɗin rayuwarka to ka sanya rayuwarka idan ka samu ka cika gode wa Allah in ka rasa ka koma zuwa ga Allah ka nema a gurin shi babban abin da za ka yi in kana nema gurin Allah ka samu ba abin da ya fi sadaka kawo kuɗi ka riƙe wannan ka yi imani ka gwada manzo Allah ce sadaka ba ta tauye dukiya duk ran da kake da buƙatar dubu goma kana da dubu biyar ɗebo wani ba ciki kai sadaka da izinin Allah kwana ɗaya biyu ko a ranar sai Allah ya ninka maka musamman ka bayar da sadakar saboda Allah kana mai tsarkake zuciya kana mai neman lada wannan mala'iku guda biyu da suke sakowa kullum kamar yadda hadisi ya nuna ɗaya zai ce Allahumma aɗi mumfikan khalafan wa aɗi talafan Allah duk wanda yake ciyarwa ka bashi madadi wanda kuma yake riƙewa Allah ka bashi asara wannan addu'a ta mala'iku gaskiya ce kuma tana tabbata in ka bayar sai Allah ya ninka maka zai ninka maka ta hanyar da ka sani ta hanyar da baka sani ba wata hanyar da za ta zo ma ba za ka gane ba ma amma kuma Allah ya ninka maka abin da ya ba ka bayar ne kai ka zo ka ba da ɗari biyar sai ka je kasuwa sai Allah ya kama cinikin da zaka ci ribar dubu biyar kaga Allah ya mayan kada wani ya dauka wai ana nufin za a baka kyauta a Allah zai bude ma ta hanyar kasuwancin naka wannan dubu biyar din a sama bin ɗari biyar din da ka ba shi Allah ya buɗo ma ita ila da baka yi sadaka ba zaka je ka dawo yadda kake shi yasa duk kankantar abin da yake da shi ya zama kana yin sadaka kowa daidai gwargwadon abin da Allah ya hore masa to in kana yin sai Allah ya buɗa maka amma zama ba ka da shi ba yana nuna Allah baya son ka bane Allah yana jarraba bayan shi wannan hadisai ma da wasu malamai da shi wasu malamai suka kama hujja cewa wai talaka mai godiyar Allah ya fi mai arziki wanda yake yana bayarwa kun san akwai tattaunawa tsakanin malamai da alghaniyu shakir da alfaqiru sabir wanda yafi talaka mai haƙuri kamar irin sabon abu huraira ba ka gane ma babu ba zai iya tambaya ba ya fito da gida kun gaisa amma bai ci abinci ba amma ba za gane ba ya yi haƙuri kuma zai yi sallah zai azumi zai bauta Allah ba raki ba maganganun banza da kuma mai kuɗin da shi kuma yana taimakawa addini yana ciyar da kuɗinsa yana ba da zakka yana sakin kuɗin wajen addini wai da wannan da wancan wanne na san da yawa mutane za ce da a jarrabe ka da babu da akwai wanne kowa zai ce akwai ko a a wanne yana da matsala wata akwan halaka ce ba ga karuna ba yanzu waye zai sha'awa ba shi dukiya irin ta karuna makullan kudin kurin kanta suka dauka yana tangal-tangal da su kamar yadda Allah ya faɗa ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa amma yi shi mun karanta alkur'ani karshe Allah ya kisfe shi da shi da gidan a cikin ƙasa yanzu aka ce wanda za a baka dukiya irin ta dan karuna ma'ana da halaye da ɗabi'u na shi ai ina ji wanda zai karba na to kaga kenan kurin mutum ya nemi komai zaka nema ka nema abin da zai zama maka taimako ne a wajen Allah in arziki zaka nema ka nemi mai albarka ko mai ne hadisi ya zo wasu malamai sun inganta shi manzo Allah yana cewa Allah ka raya ni miskini ka kashe ni miskini ka tashe ni tare da miskinai wani addu'a za ta wahala kwaikwaya ko <laughs> wasu malamai suka ce miskini a nan ba ana nufin rashi ba ana nufin Allah ya raya shi yana mai kankan da kai zuwa ga Allah yana mai neman bukata zuwa ga Allah sannan ya tashe shi cikin miskinai cikin bayan Allah ba su kaskantar da kai aka wasu malamai suke sharhin hadis almuhim da yana Aisha ce ba abin da muke ci sai dabino da ruwa sai malai ce an abi talha kala shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aljua yace mun kai ƙara gurin manzon Allah mun ce manzon Allah muna jin yunwa ma'ana sun ga manzon Allah muna jin yunwa rafana an بطون an butunina an hajarin hajarin. muka daga cikin mu kowa ga dutse ya daddaura فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين انا حجرين sai manzo Allah na yayi cikin fiska shi kuma duwatsun biyu ne su sun zo da ɗaiɗai wannan hadisi akwai rauni cikin sanadin amma ya inganta manzo Allah ya sanya dutse a cikin cikin shi saboda yunwa kamar yadda zamu karanta a gaba ya inganta manzo Allah yana daura dutse saboda yunwa a cikin cikin shi to nan sabai sun je akan su su koka ga yunwa sai manzo Allah da suka ga yadda manzo Allah yake suka ga manzo Allah bai su jin yunwa din sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abu isa abu isa nan ana nufin wa kenan tirmidhi alkunya sake nan hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne gharib hadisi gharibi shine wanda aka samu mutum daya cikin wanda suka rawaita hadisin a dabaka daga cikin dabakokin hadisin misali a cikin sabai a ce mutum ɗaya ne rawaice shi ko da ta biya an samu mutane da yawa to garibi ake ce shi ko a cikin sahabbai a samu da yawa amma a tabi'ai mutum ɗaya ne riwayar shi sai a ce wannan hadisi ne garibi ko a tabi'ai mutane da yawa amma tabi'u tabi'i na mutum ɗaya almuhim da cikin jerin gwanan sanadin a sami inda mutum ɗaya ne kaɗai riwayar shi sai a ce hadisi garib wa kul garib ma rawa rawin fakat haza hadisun gharib wasu malamai suka ce in tirmidhi ya ce haza hadisun gharibun iya nan kadai ya shiru to yana nufin haza hadisun da'if amma ya ce haza hadisun gharibun a haza hadisun hasanun gharibun to ba daidai yake da haza hadisun gharib ba sai ce haza hadisun gharib wannan hadisi ne gharib min hadisi abi talha daga hadisin abi talha la na na'rifuhu illa min hadha wajihi. mu ba mu san shi da wani sanadi ba sai wannan shine ma'anar la na'rifu illa min hazal wajhi ma'ana kamar tirmidhi yana so yace hadisi sanadin hadisin guda ɗaya ne kurin da ka hadisi ne garibi wa ma'ana qaulihi ma'anar fadin sa wa rafa'ana an butunina an hajarin hajarin qala kana ahduhum ɗaya daga cikin sahabbai ya shuddu fi batnihi yana daure cikin shi alhajara yana daura dutse a cikin cikin shi min aljahal saboda wahala wadda da rauni allazi bihi min alju saboda yin wadda ke tare da shi da haka su sun daddaura ne saboda samu sauki to sai suka ga na manzan Allah bibi ne amma na riwaya bata inganta ba amma ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaura dutse a cikin shi saboda yunwa kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai ingantattu ina ganin anan ya kamata mu tsaya ko lokacin mu ya taho abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zafarta mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ƙarya kuma ƙarya ce babu ikon guje mata wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk